بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ma saurari saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran muhammad amin ibrahim kewa ke muku sallama kuma zikan tare ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku da farko dai za mu fara da cikakkun labaran duniya Ba nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar daga shi sai mu kawo muku shirin nan mu koyi harshen farisanci daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni inda za ku ji abubuwan da ake ciki a bangaren wasanni a bangarorin nahiyar Afirka, yankin Asi da kuma nahiyar Turai. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya zai gabatar. Daga ƙarshe kuma mu cike da shirin nan namu na duniyar mu a yau da fatan za a gyara zama kuma za a zaɗin shirin yanzu a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. su. Ƙungiyar Hamas da sauran ɓangaren Falasɗinawa sun yi watsi da shirin aikiwa dakarun ƙasashen waje a yankin Gaza. Shugaban nukiliyar Iran ya ce, Amurka da Isra'ila sun shiga sabon mataki mai haɗari bayan haini suka kai a tashin nukiliyar ƙasar. sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe wasu falasɗinawa guda biyu a wurin sami da suka kai sani 'yan gudun hijira da ke gabar yammacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyar Hamas sauran ɓangarorin Falasɗinawa sun yi watsi da shirin aikewa dakarun kasashen waje a yankin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa ɓangarorin Falasɗinawa sun yi watsi da ƙudurin da aka ƙaddamar ga kwamitin sulhun ɗinkin duniya na shirin aikewa sojin ƙetare zuwa yankin Gaza sun yi kira ga ƙasar Algeria da sauran mambobi da bayan dindindin ba a kwamitin sulhun ɗinkin duniya da su ƙalubalance shi. Daftarin ƙudurin an tsara za a kaɗa ƙuri'a a kan shi a yau Litinin na yiwuwar aikewa da dakarun ƙasashen waje dubu ashirin domin kulawa da iyakokin Gaza da kuma ba da horo ga 'yan sandan falastinu a sanarwar haɗin gwiwa na dukkan ɓangaren falasɗinawa sun yitar da wannan shiri inda suka bayyana shi a matsayin wani sabon salo na ƙara mamaye yankin da ma al'ummarsa don ba da halacci ga zaman dakarun ƙasashen waje a yankin mai magana da yawun ƙungiyar hamas hazim kasim ya jaddada cewa amincewa daftarin ƙuduri da amurka ta gabatar ba zai kawo zaman lafiya da daidaito ba a yankin don haka ya buƙaci kwamitin tsaro ya ƙara kare musu haƙoƙinsu da kuma hana afkuwar yaƙi a yankin. Shugaban nukiliyar Iran ya ce Amurka da Isra'ila sun shiga sabon mataki mai haɗari bayan hari da suka kai a taushin nukiliyar ƙasar. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran Muhammad Islami ya bayyana cewa harin da Amurka da Isra'ila suka kai kan taushin nukiliyar ta a tsakiyar watan Yuli ya nuna cewa Amurka da ƙawayenta ciki har da Isra'ila suna harin na'urorin kimiyya na jamhuriyar musulunci ta Iran ne. Shugaban ya faɗa hakan ne a wata hira da ya yi gidan talabijin ɗin Almasira na ƙasar Yaman inda ya jaddada cewa ba a taɓa kai hari irin wannan ba kan na'urorin kimiyyar ƙasar a cikin tarihi. Don haka yanayi na kai harin yana nuna cewa Amurka da ƙawayenta sun shiga wani sabon mataki mai haɗari. na karuwar tashin hankali kan yaƙi da suke yi da kimiyyar ƙasar ta Iran. A ranar 13 ga watan yuni ne, Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar Iran inda ta kashe manyan kwamandojin sojinta da masanan nukiliya da sauran fararen hula. Bayan fiye da mako ɗaya kuma Amurka ta shiga cikin yaƙin kai tsaye inda ta yi ruwan mamamai kan tashin nukiliyar Iran wanda hakan ke keta hurumin majalisar ɗinkin duniya da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makamai makamin nukiliya wato npt sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kashe wasu falastina guda biyu a wani same da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira a gabar yammacin kogin jordan rotanni da suka fito daga yankin falastinu sun tabbatar da cewa sojin isra'ila sun kai hari a sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar yammacin kogin jordan kuma sun kashe wasu matasa guda biyu da suka da jadalla jihar juma'a ɗan shekara goma sha biyar da ke sansanin 'yan gudun hijira na fara a yammacin garin tubas hukumar ba da agaji ta yankin falasɗinu ta bayyana cewa jami'anta sun kula da wasu mutane guda biyu da aka jikkata wato wani yaro ɗan shekara goma sha shida da haihuwa da ya samu wani rauni a ƙugunsa da kuma wani ɗan shekara 18 da shi ma ya ji rauni a lokacin da suke ɗauki ba daɗi da sojin Isra'ila a sansanin na fara sai dai an hana ma'aikatansu zuwa ɗaukar mutum na uku da suka jikkata. A wani labarin daban kuma sojin Isra'ila sun kashe Hassan Shakasi a wani samame da suka kai sansanin askar da ke gabar ko kuma da ke gabashin garin Nablus. Haka zalika su ma wasu falastina guda biyu sun jikkata bayan da sojin isra'ila suka afka musu a cikin wata motar taksi a garin jenin hararen da isra'ila ke kaiwa a yammacin kogin jordan da ta mamaye sun yi tsayani sosai tun daga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗinawa da daman gaske ta jikkata wani adadi mai yawa to masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran zai ci gaba. Al'ummar ƙasar Ecuador sun yi watsi da batun sake dawo da sanin sojin Amurka a ƙasar. rahotanni sun nuna cewa al'ummar ƙasar ecuador sun yi fatali da shawarar ba da damar dawo da sansanin sojin amurka a ƙasar a wani zaɓen raba gaddama da aka gudanar a kan batun dubban al'ummar ƙasar ecuador ne suka hallara a gaba akwatunan zaɓe don bayyana ra'ayinsu na amincewa ko rashin amincewa a dawo da sansanin sojin amurka a ƙasar inda ko a shekara ta 2008 ma sun yi watsi da kafa sansanin sojin ƙasashen waje saboda kare martabar ƙasar. a zaben da a gudanar ya nuna cewa kusan kaso 60 cikin 100 sun ki amincewa da shirin shugaban kasar daniel nobo babban abokin amurka shugaban amurka donald trump ko mai goyon bayan gwanar da ayyukan sojojin amurka a yankin karibiya da kuma kusa da kasar venezuela sakamakon zaben ya dakatar da amurka kan kokarin take yi na komawa sansanin sojan sama na manta da ke gabar tekun pacific wanda yake ya kasance wajen gudanar da ayyukan sojin ta ne a baya. To da ƙarshe za ku ji cewa tawagar wasan hushu na ƙasar Iran ta samu lambobin yabo hudu a gasar haɗin kan musulmi da ake gudanarwa a ƙasar Saudi Arabia. Tawagar wasannin hushu na ƙasar Iran ta nuna rawar gani sosai a gasar haɗin kan ƙasashen musulmi da ake yi a ƙasar Saudiya, inda ta samu lambobin yabo guda hudu wato azurfa ɗaya tagulla ɗaya da kuma zinariya guda biyu a ranar ƙarshe na gasar a wannan ɓangaren. A ɓangaren mata kuma Sara Shafi'i wacce ta fara fitowa a gasar ƙasa da ƙasa ta doke abokin hamayyarta da ƙasashen Kazakhstan da Turkiyya, ta kai wasan ƙarshe. Daga nan kuma ta yi galaba akan abokiyar hamayyarta ta ƙasar Masar da ya kai ga bugun da kai sai mai tsaron gida a zagayen farko don samun lambar zinariya. haka zalika a ɓangaren mata masu nauyin kilogiram 60 suhaila mansuriyan ta yi nasara a kan abokiyar karawarta daga kasashen tunisia da masar kuma ta sabu lambar yabo zinariya ga kasar ta a ɓangaren masu nauyin kilogiram 70 kuma a gasar ta duniya irfan muharrami bayan ya yi galaba a kan abokin karawarsa daga masar pakistan da kuma afghanistan ya tunkari ɗan ƙasar kazakhstan a wasan To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan rediyo VOH Hausa da kenan birnin Tehran. Yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na sharhin bayan labaru. Sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar Afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana bukatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau kalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga kasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa kasashe kafin a basu basu suka. an yi suka matuƙa a kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar a kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na dimokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cibiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Litinin goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da shirga ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da sittin da tara. Aka buɗe mashigar ruwa ta Suez a ƙasar Masar wadda ta haɗa tekun Mediterranean da kuma tekun Red Sea. wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand shine ya jagoranci gina wannan mashiga tsawon kilomita 168 sannan kuma ta faɗin kilomita 120 sannan kuma a wasu ɓangarorin yakan kai kilomita 200 ya kammala ginin wannan mashigar ruwa ta swiss a cikin shekaru goma sannan kuma mashigar ta taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga nahiyar asiya zuwa nahiyar turai masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da gudanar da ayyukan leƙen asiri a cikin kasar murgayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran din ya buƙaci a saki dukkanin mata da kuma baƙin fata daga cikin jami'an amurka waɗanda aka kama a cikin wasikar da margayi imam din ya rubuta wa daliban ya ce aminci ya tabbata a gare ku mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya bada umarni sannan kuma bugaƙen fata sun sha wahalhalu masu tarin yawa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da sararin su ne aka shigar da su a cikin wannan aiki ba da haka idan ya tabbata ba sa da hannu a cikin ayyukan leken asiri a sassauta musu a nan ne ɗaliban jami'a ɗin suka zaki mata goma sha uku da kuma ba fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jikadancin amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jakadun amurka bisa zargin su da gudanar da ayyukan leƙen asiri a ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurka ta yi abin da za ta iya ta dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin sauki wanda kuma gwamnatin ƙasar iran da aka kafa bayan juyin juhalin musulunci tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen wawashe dukiyar al'ummar kasar iran da kuma taimakawa mulkin kama karya na sarki sha da kuma bayar da goyon baya da ma taimako wajen aiwatar da kisan kiyashe da sarki sha yi akan dubun dubatan 'yan kasar a lokacin juyin juhalin musulunci abu ne wanda ba za a taba mantawa da shi a cikin sauki ba ganin irin waɗannan matakan da gwamnatin kasar iran ta ɗauka na kin miƙa wuya a lokaci guda hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba mata takunkumai tun fiye da shekaru 45 da suka gabata. masu wurare ko kuma san cewa shekaru 146 suka gabata rana irin ta yau aka buga fitowar farko ta jaridar orotul wuska karkashin jagorantin said jamaluddin asad abadi da kuma sheikh muhammad abdu a birnin paris na kasar faransa domin cimma burinsa na haɗewar ƙasashen musulmi sai jamal ya kafa wata ƙungiya mai suna urwatul wuska kuma ya buga jarida mai sunan wannan ƙungiya ta hanyar haɗa kasidu da kuma hirarraki tare da masana kimiyya da 'yan siyasa wannan kungiya da kuma jarida sun jawo hankulan musulmi da dama zuwa ga tunanin haɗa kai a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ta addinin musulunci a ƙarshe saboda matsin lamba na siyasa da wasu gwamnatoci na ƙasashen yammacin duniya da ma wasu ƙasashen larabawa suka yi ta yi a kansa an dakatar da wannan jarida a watan zulhijjan shekara ta da 1301 bayan shafe tsawon shekaru ana buga ta a cikin ƙasashen turai da kuma ƙasashen indiya da masar iran da ma wasu kasashe da dama ba saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan nuwamba na shekara ta 1982 aka kafa majalisar kore ta juju halin musulunci a kasar iraki wadda ta kunshi jam'iyyun musulunci da kungiyoyi masu adawa da gwamnatin kama karya ta ba'asiya karkashin jagorancin saddam hussein manufar wannan majalisa dai ita ce ceto al'ummar iraki daga zalunci na tsohuwar gwamnatin wannan ƙasa da kuma kafa gwamnati bisa ga ƙuri'u na jama'a majalisar koli ta juyin juhari ta ƙasar iraki ta yi amfani da yakin da gwamnatin saddam hussein ta kaddamar a kan ƙasar iran wani majalisa wadda ita ce babbar haɗaka ta musulmi da kuma take adawa da gwamnatin saddam hussein a ƙasar iraki ta yi aiki akan wannan gwamnati a fagen siyasa al'adu da kuma soja bayan mamayar amurka da birtaniya akan kasar iraki da kuma kifar da gwamnatin saddam hussein a cikin watan maris din shekara 2003 majalisar koli ta gurin juyin juhali a kasar iraki ta ɗauki muhimmin rawa a fagen siyasa a wannan ƙasa duk da cewa dai a watan agusta na waccan shekara Ayatollah Sayyid Muhammad Bakir Hakim shugaban wannan majalisa ya yi shahada a wani mummunan harin bam da aka kai masa a birnin Najaf na kasar Iraki wanda kungiyoyi masu alaka da alkaida suke da alhakin kai harin wanda kuma aka sa masa suna majalisar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada da taimaka ma al'umma da kuma gina makoma mai kyau ga al'ummar iraki da 'yancinta آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farsanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da arba'in uku. idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin iran na makamashin nukiliya wanda iran ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suka rattaba hannu a cikin yarjejeniyar nan ta mpt wadda aka rattaba hannu a kanta domin hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya za a ji mu dauke da tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wannan batu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka چرا؟ saboda me? Iran. Ƙasar Iran. Esrar. Dagewa. Estefade az. Yin amfani daga. Energy. Yanaji. Haste'i. Na makamashin nukiliya. Tolid. Samarwa. Barg. Wutar lantarki. Zarurat. لرورا نفت گرباتچن مای گاز اسکر گاز شما دارید کو کندا شما استفاده می کنید کو کوی امفانی شما می توانید استفاده کنید کو زاکو این امفانی خودت دکانکا تو میدانی کی کسنی تمام شدنی می و در ضمن تتری منابع ارزکین قرقشن قسا سوختی مکامشی آن موجب می شود حکن زی وجب تا آلودگی گرباتر یعنی هوا اسکا محیط زیست محلن رایوه درست است هکنی اما سیده مشکل مسئله همه جا اینا آن وجود دارد شی یه نده سموه کاهش Raguwa. On kumak mi konad. Shi zai taimaka. Man nemi donam. Ni ban sani ba. Hudud. Kimanin. Hasht. Takwas. Da. Goma. Darsad. A cikin ɗari. On kohesh mi dahad. Shi yana rage. کشورها کساشی آن لازم است شی دولنی فناوری فساحه مورد وری موارد وراری ما استفاده می کنیم مو منعین امپانی مثلا مثالی در چه مواردی؟ اول این پزشکی لیکتن چی؟ داروسازی حد ما گونگونا کشاورزی نوما آموزش کویروا. تحقیقات بینچیکی آن میتواند. زی ایا نقش taka rawa muhim mai muhimmanci zindagi rayuwa doshte ya kasance yana da madala an ji waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. اما شما نفت و گاز دارید. می توانید از آنها استفاده کنید. محمد جان، خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است. در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. درست است. اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد. خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. نه نمیدانم. استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می کنیم. مثلا در چه مواردی؟ در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، آموزش و تحقیقات علمی پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen faransanci yanzu kuma sai a saurari tarjamar ta a cikin harshen Hausa. چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ me ya sanya Iran take dagewa kan yin amfani da fasahar nukiliya wajen samar da wutar lantarki? امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. a yau yin amfani da makamashin nukiliya اما شما نفت و گاز دارید می توانید از آنها استفاده کنید اما kuna دا می د اسکر گاز این محمد جان خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست ka شود. محمد پیکن که کسانی دی کیو چوا ارزکین قرقشن قسا نمای da gas masu ƙarewa ne tattare da yin amfani da arzikin ƙarƙashin ƙasa na makamashi hakan yana jaza iska ya gurɓace da kuma mahallin rayuwa درست است اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد هکنی، اما مشکل گربچه ور کو خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. هکنی makamashin nukiliya yana taimakawa wajen rage و iska. Na, nemi dona. A'a, ban sani ba. استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. یه امپانی در مکامش نوکلیا که منن تکوز زوا گوما چکن دری یه نرگی گربچهوار اسکا پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است kenan yin amfani da makamashin nukiliya wajen dukkanin ayyuka a dukkanin ƙasashe ya zama wajibi. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می Koda da yake mu muna yin amfani da fasahar nukiliya a wurare daban-daban ma. Masalan dar ce mawaridi? Kamar a waɗanne wurare? Dar pezeshki, darusazi, kashawarzi, آموزش و تحقیقات علمی ابانگرن لکیتنچی حتی مگونگونا نوما koyarwa da kuma bincike na ilimi. پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. کنن پس هر مکامش نوکلیا ذات ای تاک مهم روا از رایوا. Tuma da la an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da abokinsa ramin dangane da matakan da kasar iran ta ɗauka na ci gaba da yin wato amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula wanda hakan ko shakka babu kamar yadda ramin ya shaida wa abokinsa muhammad yin amfani da fasahar nukiliya a sassa daban-daban na ilimi hakan na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma ƙasashe wajen samun ci gaba maimakon dogaro da wasu abubuwa da suke amfani da su na arzikin ƙarƙashin ƙasa kamar yadda muhammad ya tambayi abokinsa ramin dangane da yarjejeniyar nan ta npt da iran ta shiga abokinsa ya tabbatar masa da cewa har inda yau take iran bata gushe a cikin wannan yarjejeniya ba ta jama'a masu da wannan neman kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya mu a shirin mu na makon gobe za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji murinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman malama julia dukkan a ne abdullahi salihu ke mako fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batun da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su, da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo cutuka da suka fita da hankali wato uh, afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu uh, gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo ka gara samu ɗan toshewan shan iska yana iya ɗaga musu ita wannan cutar babban abun ma wanda suke da cutar to kamar eh, game da dukan waɗannan eh, hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka shawa ya sami da damun mutane sosai sai ya sa ta kukulu bakin nan ba don corona ba don saboda wannan kuran da ke zuwa kan hanya da kuma ya ka sa mutum in mutum yana da ciwon wani hanyar iska wato asma da kuma pneumonia da zai iya tashi yaran da suke makaranta a tabbatar da an samu su riga a wasasan su wasafan hannu an samu su na kafa a tabbatar an samu dan suweta ko ba ya kamata a sa suweta kuma a tabbatar da wannan suweta sun je makaranta sun dawo ba su cire shi ba ya taimakawa sosai idan aka yi ba haka idan manya ba ya kamata su saya riga a ciki wanda zai iya ya dan samu su dan dumi kafin sa wani riga akai kafin sa babban riga ko kuma wani wani abu da inda hali a sa hula a kai in ba sa hula ba a nemi irin tursa din wanda za a sa ya shiga ya rufe kayi da inda mutum yana da irin wayannan cututtuka da ke damu kamar ina shi yanzu yanzu ina sa kuma baki balle don corona ba wallahi saboda wannan hamata ɗin to ne taimaka kai sa ne fara hatishawa don daga yayi yawa zai fara shawa sai su talatin su arba'in. Eh, dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakan ne ya kamata su su ɗauka. yawa su masu asma ni ma da shi wato idan mutum yana da asma dole ne ya tabbatar da ba a samu ruwan ɗumi ɗaya wanka da shi ruwan dumi ba a ce ya tafasa ba ba a ce wakar jebu ba amma a samu ruwan dumi a yawan kare shi kar a yawan kare ruwan sanyi don ba lafiya ba ne shi ba ba shi ne aiki da aka ce aiki likita ko aiki ba na biyu idan mutum ya wanka an da sake da ba a samu ruwan dumi kar ya wanka da ruwan sanyi don shi yake kara dagawa yara ma a musu wanka da ruwan dumi kana tafasa shi kuma ya zama da ya kora su amma in ba sai zai taimaka idan mutum zai fita yana da asma ya kokari ya nemi abu wanda suke sheka da asma ya tashi yana yawan tashi wanda suke shi yanzu wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu magani na ne da ne kwanta na shan maganin asma ne akwai wanda ba masu da azuma suka san zai iya daga musu kuma idan ai ga kura da yawa kaga idan da ko kura ma ba zai so ba da ko za a da sa shelters a daki duk wanda yake da asma don Allah ya dai sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in dai gusa sai a dawo a shi yana daga mu sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ta ba ba yayi yawa yana daga wani abu so mutane su hankali da irin wayar abubuwa. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a da likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a da likita bokan turai a mai da niyya sosai dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin hutun ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne ake ke ba bayan su daya lalle so biyu ba saboda yawanci wanka so biyu da yamma shi karshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wa shawarwari za a ba wa iyaye mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwani Muhammad ƙwarar likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. thank sanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabbi ciwo amin labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa wasu rama su a wasannin yi jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sassa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. wanda a sa mai kawo muku kamar labaran wasanni su shafi ashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai ta fatan masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kamar shiga shin shirin inda za mu fara da nahiyar afirka kuma za ku cewa a wannan makon ne za a yi wasannin cike gurbi na neman gasar kofin duniya tsakanin kasashen afirka waɗannan wasannin ƙasa ɗaya ce kawai za a zaɓa don gasar ta cin kofin duniya ta shekara 2026 bayan da ƙasashen guda hudu kamaru najeriya jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma wato ƙasar gabon suka kasa samun a gurbi tara na samun zuwa gasar kai tsaye za su tafi morocco inda za su fafata a gasar da ƙasa ɗaya kawai za a zaɓa ita ce wadda ta yi galaba a tsakaninsu to amma kuma fa har bayan fafatawar morocco ya danganta da kwazo da kasar da ta yi nasara a jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kasar za ta sake wasa ɗaya ko biyu kafin ta samu gurbin zuwa gasar ta duniya wanda za a yi a kasashen kanada mexico da kuma kasar amurka Najeriya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun fafata a Rabat a jiya Lahadi domin neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 sufa agus sun kai ga zagaye na biyu bayan sun yi nasara da ci hudu daya a kan gabon a ƙarin lokaci leopard sun shigo da karfi sakamakon rashin nasara da suka yi wa kamaru a wasan dabar na kusa na karshe nigeria mai ƙarfi da kashin jagorancin victor osimhen da ke kan gaba a wasan da suka yi da 'yan wasan baya na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kashin jagorancin kaftin channel bemba da sabon dan wasan santa aaron wan bisaka mataki ne na zuwa gasar cin kofin duniya ta bakwai ga jamhuriyar congo dama ce ta kusanto wasan ƙarshe na farko tun a shekara ta 1972 a lokacin a ce ma ƙasar wato zaire yayin da wasannin haɗa kan musulmi na shida isg suka kai mako ƙarshe a riyad na ƙasar saudi arabia tawagar najeriya ta mayar da hankali kan ginawa kan wani abin yabo wanda ya sa a yanzu suke matsayi na shida a teburin lambobin yabo tsakanin kashi hamsin da takwas da ke fafatawa ya zuwa yanzu ƙungiyar najeriya ta samu lambobin yabo sha hudu wanda suka da zinariya shida azurfa biyar ta gulla uku inda yawancinsu suka fito daga ɓangaren daga nauyi da lambar azurfa a dambe yayin da ake shirin fara wasannin tsere a ranar litinin a yau kenan 17 ga watan nuwamba na shirka 2025 tare da fara sport gym kaɗan bayan haka ƙungiyar najeriya tana sa ran inganta yawan lambobin yabo da kuma inganta matsayinta a teburin lambobin yabo. yanzu kuma bari mu ji inda aka kwana a ɓangaren wasanni a yankin asiya musamman ma a ƙasar iran da za ku cewa a mafi ga watan azar za a kara tsakanin faikan da malavan. sai kuma zabahan ta kara da khirkhirun abad sai kuma shamsu azar kazvin ta kara da fesfolis sai kuma istiklal kuzistan ta kara da gulgahar sujjan a ranar asabar kuma a buga tsakanin tarakto da chadar mabardukan sai kuma aluminium arak ta kara da fajir sifosi sai kuma ranar lahadi takwas ga watan azar din kenan a buga tsakanin istiklal da fulad sai kuma min sarautan jani ta kara da sefahan Ƙungiyar kwallon hannu ta mata ta kasar Iran za ce gasar farko a wasannin haɗin kan musulmi da aka yi a ranar Asabar ta gabata in ta doke Gini da ce 23 ita kuma da 21 gasar rukuni na A mai cike da tarihi. Dalilin da ya sa hakan ya zama muhimmi, nasarar ta sa Iran ta ci gaba da fafata a zagaye na farko bayan shan kaye a hannun Turkiya a farkon wasan gasar haɗin kan musulmi tana ɗaya daga cikin manyan wasanni da ake gudanarwa a yankin wanda hakan ya jawo hankalin jama'a game da siyasa da al'adu a faɗin duniyar musulmi a wani gagarumin nasara ga afghanistan kuma muhammad yusuf jahangir ya lashe lambar zinare ta farko a ƙasar a gasar haɗin kan musulmi da ake gudanarwa a riyadh ya nasara a gasar muyatai mai nauyin kilogiram 70 zuwa 75 to madalla wannan kenan kaɗan daga cikin abin da suka faru a yankin asiya yanzu kuma bari mu shiga nahiyar turai inda za mu ji irin wani da ake toyawa Eloyd anderson na cikin 'yan wasan da manchester united ke fatan ɗaukewa arsenal na harin ɗan wasan gaban kamaru eta daga levante ivan tony ba zai koma saudiya ba a watan janairu Manchester United za ta ɗauki ɗan wasan tsakiya na Nottingham Forest da Ingila Elliot Anderson mai shirin shekara 23 da haihuwa a kan sayan wasan wasa a watan Janairu. Ɗan wasan gaban Leventis da Kamaru Eta Young ɗan shekara 22 da haihuwa ƙungiyoyi masu yawa ke son ɗaukansa. Arsenal ce kan gaba wajen harin ɗaukar ɗan wasan. Ɗan wasan gaba na ingila ivan tony mai shekara 29 da haihuwa bai tafi al'ahali ba a watan janairu a cewar daraktan wasannin saudiya rio pedro braz a kakar wasanni mai zuwa kwanta ragin dan wasan gaban poland robert lewandowski zai kare inda barcelona ta ce nan gaba zai yanke makomarsa dan wasan gefe na bayern munich michael olise ya wanda sha'awarsa na taka leda a liverpool arsenal da manchester united na kokorar dan wasan gaban borussia dortmund karim adeyemi Ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool na duba yiwuwar ɗaukar ɗan wasan Bayern Munich Michael Olise mai shekara 24 da haihuwa a ban ɗan wasan da zai maye gurbin Muhammad Salah ɗan shekaru 33 da haihuwa. Arsenal ta shiga cikin jerin masu neman siyan ɗan wasan gaba na Borussia Dortmund Karim Adeyemi mai shekara 23 da haihuwa tare da Manchester United. Eze Alkamar za ta bar ɗan wasan tsakiyar Jamus kingsmith Smith ya tafi tana son siyar da shi da Newcastle ko Real Madrid ko Barcelona ko Bayern Munich da dukkan su kuma suna sha'awar sayan dan wasan kan fan miliyan 22. Manchester United na son ɗaukar Karim Adeyemi a watan Janairu mai zuwa. Chelsea na harin Julius Alves, Liverpool kuma da Tottenham na harin Antonio Simanyo. Ƙungiyar kwallon kafa Chelsea tana shirye-shiryen rataba hannu kan siyan Julian Alves dan shekara 25 da haihuwa. Ɗan wasa na gaba Atletico Madrid a kar wasa ta gaba kan euro miliyan 150 ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united na harin ɗan wasan tsakiya na brazil da wolves gio Gomes. mai shekara 24 da haihuwa a wurin yunkurin da suke yi na ƙara ƙarfafa gurbin lamban shidansu a baya roya karim ta kasance wadda aka yi wa auren wuri a afghanistan kuma ta haihu tana da shekaru goma sha biyar da haihuwa amma yanzu ta zama ɗaya daga cikin shahararrun masu motsa jiki don zama karti a turai a yanzu ta shiga gasar motsa jiki don zama karti ta duniya raya ta kasance abin nuni ga yadda za a iya yakar tsauraran al'adu ta kuma sake gina kanta tare da zama abin koyi ga matan da ke fuskantar matsi da takura roya ta gudu daga afghanistan shekaru sha hudu da suka gabata tare da mahaifiyarta da ɗanta suka nemi mafaka a norway duk da sabon rayuwarta ta kai samun nasarori kamar shiga gasar motsa jiki domin zama karti ta duniya lokacin tana da shekaru talatin har yanzu roya na damuwa game da 'yancin sauran mata da suka rage a kasar ta fi damuwa ne game da hukumin da aka sanya wa mata a afghanistan tuma da 'yan taliban suka dawo mulki a shekara ta 2021 za a buga wasan neman gurbin shiga gasar kofin duniya ranar alhamis tsakanin najeriya da gabon da kamaru jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a zagayen dab da na ƙarshe a tsakanin tawagan guda hudu da ke neman samun gurbi na shiga gasar ta fifa sun taɓa halarta haso biyar goma sha biyar a baya sai dai ɗaya kacal daga cikinsu ce ake sa ran za ta yi wasanni da za a buga amurka kanada da kuma mexico a shekara ta 2026 kamar ce kan gaba a yawan halartar gasar cin kofin duniya daga afirka wata halarta har sau takwas najeriya ta halarci gasar kofin duniya sau shida har yanzu arsenal bata fara tattaunawa da kocinta michael artete kan sabon kwantaragi ba yayin da ɗan ƙasar sifaniya zai rage sauran watanni 18 a kwantaraginsa daga watan janairu zuwa yau ƙungiyar ƙwallon kwamitin Manchester United ta bi sahun kungiyoyin da suka haɗa da Real Madrid da Barcelona da Paris Saint-Germain da Bayern Munich wajen fafutukar sayan ɗan wasan tsakiyar Jamus Kenneth Ichihon mai shekara goma sha shida wanda har Berlin ta kakabawa farashin fan miliyan takwas da ɗigo takwas zuwa miliyan goma ɗigo biyar. Ƙungiyar ƙwallon kwata Everton da Fulham da West Ham da Northern Forest sun sanya ido kan halin da ɗan wasan bayan Arsenal Melis Lewis skili ke ciki bayan da kocin ingila thomas tuchel ya ce dan wasan mai shekara 19 da haihuwa na bukatar kara zuwa wasanni domin iya samun gurbi a tawagar gasar ta masu wale duka duka iya abin da suka a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki ya zama wajibi in jalan zamun shirin a nan sai a tare shi na gaba domin jin mu ɗauke da wasu haɗin labaran amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kamala muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo domin jin sauran labaran wasanni a makon na gobe amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kamar lakoji shi kamar haka ni ma da shi ne ka zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali ya saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shirye wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci masu sauraro kada a gaji haɗa yau dai barkan masu kita taduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan watan hira da muka faro da shehun malami muhammad saleh lezare daga birnin yamai ta kasar niger inda ya fara bayyana mai irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam har lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗa allah ya ta malam bismillah mun ji cewa mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙa gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa gare mu kallazi yo talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙu khaliduka sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daban amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗo a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su aiko mai to shi ma yana da haƙƙi a kanka ثم حق حسمك المدعي alaika. sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin summa haƙƙa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙin mustashiruka sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka bukatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma zawaye ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajenka ba zawaye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda allah Ta wa ta'ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha mustansa haka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman ka wani haƙƙi ya rataya a wuyan ka nasa sun mahaƙin nasir laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolin ka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin Sun haƙƙi man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shine babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shine babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin Allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin. yara makaranta sosai yan yara ku bai iyaye to in mune yau ƙarshe. to madalla muna ƙara hankalin masu sauraro da kasar shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali daga nan radion boh na birnin tehran da ke ƙarshen hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma sun haqqu man huwa asgar minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙu sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da buƙata wajenka yana neman ka biya masa buƙatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin summa haqqu man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu maddi ko ko ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wani sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yadda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake nema shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah tabaraka wa ta'ala dora maka akai sun mahab man jara laka ala yadaihi musa'atu can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa ka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga ɓangarensa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi millatika ama sannan akwai haƙƙin wa'anda ku da su addinin ku ɗaya akan addini guda kuke gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa ahalin zimma sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙoƙul jariya bi ƙadara ilalil ahwal wa tasarrufin asbab sannan akwai haƙƙoƙi ga sunan waɗanda darura ta kawo su to masararo ga shi dai mallam ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni aro kunya da na shida na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kai dubi ne akan wasu daga cikin mai lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu. Inda shirin na yau da da Allah zai dubi ne dangane da irin ci gaban da Iran take samu ta fuskacin ayyukan nukiliya da kuma matsayarta akan wasu batutuwa na siyasar ƙasa da ƙasa da suka shafi shirin nata da ma sauran batutuwa na siyasar yankin. da yadda iran ɗin take kallon su da kuma matsayarta a kansu wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a wani gadi wanda ya yi a cikin makon nan a cibiyar kula da harkokin nukila ta kasar iran ministan harkokin wajen kasar said abbas arakci ya ce masana'antar nukiliya ta kasar iran din a halin yanzu tana samun babban ci gaba sannan kuma ta zama wani babban fanni wanda yake ƙara samun haɓaka cikin sauri a fannoni daban-daban na ayyukan nukiliya saɓanin yadda ake ganin cewa wannan masana'antar ta taƙaita ne kawai ga tace uranium ya ce tabbas ana gudanar da ayyuka da dama wanda suka shafi fannoni daban-daban na rayuwar mutane ciki har da batun samar da magunguna kuma ayyuka na fannin kiwon lafiya bututuwa na muhalli noma da masana'antu na cibiyar makamashin nukiliya ta kasar iran din da ke gudanar da ayyuka a kansu a lokacin ziyarar da ya kai wa hukumar makamashin nukiliya din ta kasar iran arakci ya jaddada cewa fasahar nukiliya tana nan a dukkanin fannoni waɗanda take ba da gudunmuwa na ci gaba a fannonin rayuwar dan adam ya kara cewa wannan ilimi da kuma fasaha suna hanzarta ci gaban kimiyya a kasar iran kuma suna ba da tallafi mai matukar mahimmanci ga masana'antu da fannoni daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasa. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya ce matsayar kasashen yammacin duniya game da shirin nukiliyar Iran tabba matsalar su ba wai kawai batu ne wanda ya shafi nukiliya ba ko kuma mallakan makamai na ƙare dangi. Ya ce matsalar su ita ce ci gaban wannan kimiyya a kasar iran sannan kuma ya jaddada cewa tabbas irin yanayin da ake ciki a wannan duniya abu ne da ya zama wajibi ga ƙasa wadda take son ci gaba da kuma yanci ta haɓaka ayyukanta na nukiliya domin samun ci gaba a bangarori na ayyukan farar hula ya ce tabbas masana kimiyya na ƙasar da kuma ƙwararru sun yi nasara a wannan fanni na kimiyya wanda yake da matuƙar sakakkiya wanda kuma dukkanin fannoni daban-daban na rayuwar ɗan adam suna da buƙatuwa zuwa ga wannan fasaha saboda haka suna fakewa ne kawai da batun makaman nukiliya a matsayin hujja ta kawo cikas ga wannan shiri in ji a basu arakci sannan kuma ya jirgin cewa tabbas babban burinsu shine hana iran ɗin da cimma waɗannan manufofi da kuma kiyaye komi a ƙarƙashin yanci na cin gashin kai na ƙasa sannan kuma ya ƙara cewa tabbas wannan fasaha tana ci gaba cikin sauri kuma tana wakiltar babban bangare na ci gaban kimiyya da masana'antu na ƙasar wanda kuma babu wanda zai yi watsi da irin waɗannan nasarori da aka samu a cikin ƙanƙanin lokaci ya kara cewa a ganin sa tabbas ƙasashen yammacin duniya ba za su sami wani zaɓi ba illa su amince da iran a matsayin ƙasa wadda take da fasaha ta nukiliya kuma wadda take da haƙƙin yin amfani da wannan fasaha domin cimma burinta na farar hula a nasa bangaren shugaban hukumar makamashin nukiliya da ƙasar iran muhammad islami ya jira cewa amurkawa ta hanyar yin amfani da hanyoyi na matsin lamba suna son su durkusar da iran su kuma hana ta samun wannan gagarumin ci gaba wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka yarje mata sannan kuma ya bayyana cewa irin wannan mataki tabbas ba lamari ne wanda iran za ta miƙa wuya a gare shi ba ya jaddada cewa tabbas sun ɗauki waɗannan matakai ne domin kawo cikas ga iran da kuma tabbatar da cewa sun dakile shirin nata ta yadda ba za ta taɓa zama ƙasa mai yanci ta fuskacin fasahar nukiliya ba ta wani batun kuma ministocin harkokin wajen kasashen iran din da rasha sun tattauna ta wayar ho gabanin taron kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukila ta duniya wato iea a yayin tattaunawar a da sun yi musayar ra'ayi akan batutuwa daban-daban ciki har da rikicin kan iyaka tsakanin pakistan da afghanistan tare da jaddada mahimmancin yin shawarwari domin warware batutuwa waɗanda ba su dace ba babban jami'in dogulmasiyar da kasar iran ya kuma jaddada bukatar. tuntubar juna tsakanin iran da rasha da ma sauran kasashe na duniya domin lalubo hanyoyi na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a yadda ke ishara da matakin da amurka da ƙawayenta na turai suka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da palestino da wani daftarin ƙuduri na kafa rundunar ƙasa da ƙasa wadda za ta gudanar da ayyukan tsaro a gaza arakci ya ce irin wannan shiri ba zai yi nasara ba saboda ya saba wa ka'idoji na 'yanci da hakkin al'ummar palestino na cin gashin kai lavrov ya bayyana aniyar kasar rasha na ci gaba da tuntubar juna tsakaninta da kasar iran da kuma sauran kasashe na yankin da nufin tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa da juna bangaren biyu sun kuma yi musayar a kan haɗin gwiwar iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya inda suka jaddada wajibcin ci gaba da tuntubar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin moscow da tehran da beijing a wannan fanni wannan ya biyo bayan ganawar da wakilan kasashen sin da iran da kuma rasha suka yi ne da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wato rafael grossi da tawakarsa a gabanin babban taron kwamitin gwamnoni na hukumar iaea e mai zuwa to wani batun kuma ministan harkokin wajen kasar iran din ya ce tabbas kasarsa ta damu matuka dangane da irin zaman tankiya da ke ci gaba da karuwa a tsakanin kasashen afghanistan da pakistan bayan karuwar faɗan da aka yi ta yi a baya akan batun rikicin kan iyaka a tsakanin kasashen guda biyu masu makwabtaka da juna a wata tattaunawa ta wayar tarho da da ministan harkokin wajen kasar afghanistan malawi amir khan muttaki rakci ya ce iran a shirye take ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu na musulmi babban jami'in diplomasiyyar na iran ya kuma jaddada muhimmancin inganta hulɗa da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen guda biyu domin tabbatar da rabon ruwa daga kogin harry road sojojin pakistan da afghanistan sun gwabza yaƙi a watan da ya gabata inda aka kashe mutane da dama a tashin hankali mafi muni tun bayan da taliban ta kwace iko da afghanistan a shekarar 2021 kasashen biyu makwabtan juna sun sanya hannu akan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a doha a ranar 19 ga watan oktoba a zagaye na farko na tattaunawar zaman lafiya wanda a katar da Turkiyya suka shirya tsakanin bangarorin biyu da haka kuma zagaye na biyu na tattaunawar a istanbul ya kare ba tare da an cimma wata matsaya ta a gani ba bangarorin biyu sun fara zagaye na uku na tattaunawar zaman lafiya a istanbul a ranar alhamis amma tattaunawar ta wargaje wa shagari a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar afghanistan ya yi wa kasar iran din akan wannan batu sannan kuma ya yi karin bayani da cewa tabbas ɗaukar matakai waɗanda suka dace na yin amfani da hanyoyi na diplomasiyya abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci bilhassari ma ya zama wajibi sannan kuma mataki ya nana takurin afghanistan din na amincewa da yarjejeniyar da suka ta buɗe wuta da kuma warware matsalolin ta hanyoyi na diplomasiyya to a wani batun kuma babban sakataren kwamitin koli na tsaron ƙasa a ƙasar iran ɗin dr ali larjani ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun karfin makamai masu lizami na kasar iran ne a matsayin hanyar matsin lamba akan kasar yana mai jirar cewa ba su da ikon yin tsokaci akan wannan batu muhawar da ake a halin yanzu akan makamai masu lizami na iran ba wai dan dalilai na tsaro da gaske ba ne a'a batu ne wanda ya zama kayan aiki domin yin matsan lamba da kuma takaita karfin tsaro na kasar iran in ji babban sakataren majalisar tsaron kasa ta iran din ya kuma kara da cewa ba shi da wani mahimmanci ga kasashen yammacin duniya sai tsokaci akan batun makamai masu lizami na ƙasar iran ya kamata su mayar da hankali ne akan bututuwa waɗanda suke da alaka da su kai tsaye da kuma ne fi mahimmanci a gare su me ya shafi kasashen yammacin duniya da yin tsokaci akan yawan makamai da iran take mallaka masu lizami in ji shi larjani wanda tsohon mai shiga tsakani ne akan batun shirin iran na nukiliya ya jaddada cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun nukiliya a matsayin hujja domin nuna kiyayya ga al'ummar iran sannan kuma ya jaddada cewa amurka da kasashen turai suna tare da batutuwa game da yawan makamai masu lizami na iran da kuma nufin nuna iko da gasaita da ma yin gaban kansu akan wannan batu babu da ƙasa wadda take da ikon tsoma baki a cikin ikon tsaro na ƙasar iran wanda batu ne na 'yancin ƙasa kai tsaye in ji larijani amurka da ƙawayenta na turai sun yi ta kira da a wuta yarjejeniya wadda za ta ta yawan makamai masu lizami da iran take mallaka da kuma zangon da za su iya ci tehran dai ta yi watsi da wannan bukata tana mai cewa ba za a iya shawarwari kan batun da ya shafi karfinta na soja ba iran ta gudanar da tattaunawa su biyar a kan mai gurbin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 kafin hare-haren jiragen saman amurka da isra'ila a kan kasar iran din wanda sa kai akan cibiyunta na nukiliya a tsakiyar watan yuni a cikin jawabinsa larjani ya kara nuna alakar iran da yamma da kuma matsayin juyin juhalin musulunci akan yancin siyasa al'adu tattalin arziki na kasar yana mai cewa iran ba za ta taɓa yarda da mulkin mallaka a kanta ba kuma ba za ta yi biyayya ga siyasa ko manufofi na wata ƙasa ba domin kuwa ta zaɓi yanci da kuma ci gaba da zama ƙasa mai yancin siyasa da cin gashin kai a dukkanin ɓangarorinta. to wani batun kuma hukumar sararin samaniya ta kasar iran in ce ta sanar da cewa za a harba tauran dan adam guda uku zuwa sararin samaniya a cikin watanni biyu masu zuwa hassan salari shugaban hukumar sararin samaniya ta kasar iran a yayin jawabi a wani taron fasahar sararin samaniya a birnin tehran ya nuna muhimmancin ayyuka waɗanda suka shafi bayanai na tauran dan adam kuma ya bayyana cewa an shirya harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya wanda suka hada da zafar faya da kuma kausar a cewar palsude wannan babban jami'i ya yi ishara da haɗin gwiwa da ke tsakanin iran da kuma wasu ƙasashe a fannin sararin samaniya yana mai ambaton ayyukan haɗin gwiwa na china da iran akan waɗannan ayyuka da kuma bincike wanda ake gudanarwa a tsakanin ɓangarorin biyu waɗannan ayyuka na haɗin gwiwa sun haɗa da bada horo sannan kuma sun haɗa da haɓaka ayyuka na bincike da kuma ayyukan da suka shafi bayanai na tauraron ɗan adam shugaban hukumar sararin samaniya din da kasar iran ya kuma yi magana a kan sansanoni na sararin samaniya na kasar iran din da yanzu haka ake amfana da su a bangarori daban-daban yana mai cewa sansanonin sararin samaniya na almas da kuma koran suna cikin matakan ƙarshe kuma za a fara ayyuka a waɗannan wurare nan ba da jimawa ba. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ji zamu shirin sai kuma a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.